j'ai conduit la coalition internationale Na jagoranci kawancen kasashe da suka yaki mulkin Gaddafi wanda ya alkawarin zubar da jini a Benghazi. An kaddamar da wannan farmaki ne a watan Maris kuma ya share tsawon watanni takwas wato har zuwa mutuwar Gaddafi a watan Oktoban shekarar 2011. Sai bayan watanni bakwai da mutuwar Gaddafi ne aka nada wanda ake cewa shine ya bayar da shaida da kuma hutunan da wannan jarida ta yada waɗanda kuma aka yi amfani da su gaban koti. A yau muna watan Maris na shekara ta 2018 kuma babu waɗannan hotuna. wannan na nufin cewa ba hujja babu lambar asusun ajiya da aka sanya waɗannan kuɗaɗe wannan zance ne kawai domin nuna mani kiyayya da kuma ƙoƙarin ci mana mutunci La malveillance et la calomnie.